Don Allah karmi siyasa da gaba, don Allah karmi siyasa. Assalamu alaikum, akramakallahu za mu so kai kira ga al'ummar musulmi ma musamman na tungan magajiya, kasantuwar ga zaɓe ya karatu wanda za a sake wanda an yi a baya, aka samu matsaloli kuma yanzu an sa ranar asabar ɗinnan mai zuwa domin a sake wannan zaɓe. alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa sallim amma ba'adu wannan tambaya da kai ko bayani da kai abu ne mai kyau abu na farko zaman lafiya shine tushen kowane irin al'amari domin kowane matsala kowane al'amari idan babu zaman lafiya to wannan abin ba zai ci gaba ba musamman kuma abin da ya shahi mulki domin su masu mulki mulkin su ba zai samu kyawo da daɗi ba sai in akwai zaman lafiya saboda haka mu ga jama'a a cikin wannan zaɓe da za a yi shine na farko dai mutane su hito na biyu kuma su yi ƙoƙari su bi doka sannan su yi ƙoƙari su tabbatar da an yi abin nan lafiya kuma an ƙare shi lafiya domin wannan shi ne zai sa mu ci gaba kuma mu ji daɗin abin da aka yi sannan shi mulki abu ne daga allah mu iyakanmu isarwa ne yanzu shugaba dai wanda a shugaba yana nan allah ya riga ya zaɓe shi mu ne ba mu san shi ba domin allah ya ce ma malikal mulki tutil mulka man tasha wata zu'ul mulka min man tasha wata izzu man tasha wata zullu man tasha biya dukal khair innaka ala kulli shay'in qadir tunda allah shike ba da mulki ga wanda ya so kuma ya karba ga wanda ya so in mun san haka to sai mu bi a hankali ba abin tashin hankali ba ne ko faɗa ko rigingimu sai mu yi ƙoƙari mu ainihin nemi a yi zaɓen nan lafiya kuma a ƙare shi lafiya saboda haka mu mutanen tungan magajiya mun yi kowa sun a yi abin nan lafiya saboda mu a can muke musamman ni da ke maganan nan akwai ma mazaɓa a ƙofar gidana take don aka ce an yi abu mara kyau to mu ne ba za mu ji daɗi ba saboda haka don allah muna kira ga jama'a su yi ƙoƙari su hito a yi zaɓin nan lafiya a ƙare shi lafiya wannan shine takaitacciyar magana ta zuwa ga dukkan al'ummar magajiya da al'ummar rijau baki ɗaya Don Allah karmi siyasa da gaba, don Allah karmi siyasa.